yau asabar 22 ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1438 wanda ya yi daidai da 17 ga watan 6 shekara ta 2017 a kalandar bature ina ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan makaranta ta ɗan dada da ke unguwar ƙwarbai a ƙaramar hukumar mulki ta zaria a jihar kaduna najeriya domin tunatar da kawunan mu kan wani al'amari shi ma wanda muhimmi ne kwarai da gaske a rayuwarmu a matsayinmu na musulmi musamman ma idan aka yi la'akari da matsayin da musulunci ya ba al'amarin aure da gidan aure da kuma irin gudunmuwar da gidajen aure ke badawa wajen kyautata al'amura na al'umma baki ɗaya kamar yadda darakta ya yi bayani malan nuhu jamo hafizahullahu ta'ala wara'a maudu'in da aka nemi a yi magana kansa shine ni'imar aminci ko zaman lafiya a gidajen aure ina roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya yi mani gamdakatar ya yi man jagoranci ya bani muwafaka da sadad wajen isar da abin da ya kamata a isar da shi na sako kamar yadda muka sani yan uwa al'amarin aminci ko zaman lafiya abu ne muhimmi kwarai da gaske domin zaman lafiya ya fi komai da za a samu a rayuwa hausawa kan ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki to ba ma ɗan sarki ba ya fi zama sarkin domin idan aka ce wani ya zama sarki amma ba zaman lafiya a inda yake shugabanci ko mulki wannan sarauta ko mulki ko matsayi ba zai amfana da shi ba ba zai samu kwanciyar hankali ba ba zai samu zaman lafiya ba ba zai samu walwala ba balle ya iya mulki yadda ya kamata a samu cigaba aminci ko zaman lafiya ya kunshi tabbatuwa ya zama mutum ya tabbatu ya samu natsuwa wanda kishiyar wannan natsuwar ita ce tsoro da rashin zaman lafiya ko rashin sukuni da walwala idan aka ce aminci ko kuma zaman lafiya ana nufin rashin aukuwar abinda ake ƙi ko ake tsoro ko abinda da zuciya take gudu ko take matsatsuwa idan ya zama ya auku to ya zama an samu yanayin da za a ce babu wannan abin da ake kyamar ko abin da ake gudun ko abin da zai cutar ko abin da zai haifar da matsala na wani lokaci mai zuwa nan gaba to in an samu wannan yanayin a yanzu to sai a ce an samu kwanciyar hankali an samu zaman lafiya an kuma samu aminci idan muka dubi abin ta ɓangaren zaman aure ko gidan aure ma iya cewa zaman lafiya da aminci a gidajen aure ya ƙunshi tsari mai kyau wanda ke ba da damar a samu tabbata a gidan aure ta yadda kowane ɓangare daga ma'aura za su ba da haƙoƙin da ke kansu suna masu samun sika aminci a zukatansu da korewar rashin tsoro wato da korewar tsoro da kuma samun natsuwa ta yadda kowane abu da ya zama wajibi a yi a wannan gida na aure za a yi shi cikin sauƙi da tabbatuwa da jin daɗi da walwala ta yadda rayuwar aure za ta yi daɗi ta yi kyau a kuma ɗora waɗanda Allah ta'ala ya sa za a haife su ta hanyar wannan aure akan tsari na addini a samu tsarewar mutunci gare su da addini da aƙida da mutunci da dukiya da ɗabi'u da halaye ta yadda al'umma za ta zamanto al'umma tabbatacciya musulunci ya ba al'amarin zaman lafiya da aminci muhimmanci kwarai da gaske sa'an nan kuma daga cikin ɓangarori na aminci da zaman lafiya ɓangaren da ya shafi cikin gida wato gidajen aure na da kaso mai yawan gaske domin idan mun ɗauki nau'o'i ko ɓangarori na aminci da zaman lafiya za mu ga akwai aminci da zaman lafiya a ɓangaren siyasa akwai aminci da zaman lafiya a ɓangaren da ya shafi zamantakewar al'umma akwai aminci da zaman lafiya da ya shafi ɓangaren aƙida ko tauhidi akwai aminci da zaman lafiya da ya shafi bangaren tattalin arziki akwai aminci da zaman lafiya da ya shafi yanayin al'umma biyar al'umma duk waɗannan ɓangarori na zaman lafiya gaba ɗayansu in ka dunkule su ka tattaro su gaba ɗaya ka mulmule su za ka iya ɗora su ƙarƙashin aminci da zaman lafiya na gidan aure. domin a gidan aure ne ake samar da tubala na farko wajen gina al'umma a gidan aure ne ake samar da manyan gobe a gidan aure ne ake samar da uwa ta gari uba na gari a nan gaba a gidan aure ne ake samar da shugaba mai adalci mai tausayi mai sanin ya kamata a gidan aure ne ake samar da mabiya waɗanda suka san haƙoƙin shugabanni suka zama masu sanin ya kamata da haƙƙoƙin da ke kansu a matsayinsu na mabiya a gidan aure ne ake samun ma'aikaci mai amana a wajen aiki mai kiyaye ƙa'idoji da haƙƙoƙin aiki a wajen a gidan aure ne ake samar da sojoji dakaru wanda za su ba da tsaro ga ƙasa su ba da tsaro ga al'umma su tsare mutuncin ƙasa su ba da kariya ga dukkan abin da ya shafi ƙasa sannan a gidan aure ne ake samun mutane da za su zamanto makwabta nagari 'yan uwa masu zumunci waɗanda suka san haƙoƙin musulmi 'yan uwansu da haƙoƙin abokan zamansu da ba musulmi ba a gidan aure ne ake samar da waɗanda suka san haƙoƙin hatta dabbobi da tsuntsaye da sauran halittun Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake a gidan aure ne ginshikin tauhidi da aƙida ta ƙwarai ake iya gina ta ashe kenan aminci da zaman lafiya a gidan aure shine aminci da zaman lafiya al'umma baki ɗayanta shi ke kawo aminci da zaman lafiya a siyasa aminci da zaman lafiya a zamantakewan al'umma aminci da zaman lafiya a wajen abin da ya shafi shugabanci da mulki aminci da zaman lafiya a aƙidan al'umma da tauhidinta da wayewarta aminci da zaman lafiya a abin da ya shafi yadda al'umma za ta yi fafutukan neman na kanta shi yasa ba mamaki za mu ga duk inda ka dubi ayoyi da hadisai masu magana akan aminci da zaman lafiya za ka iya alakanta su da cikin gida ainihin gidajen aure aminci ko zaman lafiya ni'ima ce kuma idan Allah ya jarabi mutum da rashin waɗannan abubuwan guda biyu to babban jarabawa ta same shi duk wanda ya zamanto ni'ima ta zaman lafiya da ni'ima ta aminci babu tare da shi ko ba su tare da shi to ko shakka babu ya samu kansa cikin halin ni'asu shi yasa Allah ta'ala ya ma tabbatar da cewa aminci da zaman lafiya ni'imomi ne waɗanda ba kamar su Allah ta'ala ya goranta kuma Allah ya isa ya gorin shi kadai ne aka yi da kuma yayi shi dama yana da ikon yayin Allah ya goranta wa bayansa wato mutanen ƙuraish larabawa ƙuraishawa waɗanda musulunci ya zo amma suka zama a farkon lamari suna jan kafa suna ɗar-ɗar da musuluncin Allah ya goranta musu ya tuna musu shi ne faye musu ni'ima manta akwai ni'ima ta aminci da zaman lafiya da ya ba su ko don waɗannan abubuwan guda biyu ba sa yi imani da shi su yi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba domin dai manufar ita ce su karbi sakon da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi idan suna ganin sun isa kwararru ne wajen hawan doki ko dawakai sun iya yaƙi suna kasuwanci suna da tsari na rayuwa aikin banza ne domin da Allah bai ba su ni'ima ta aminci da zaman lafiya ba ba za su yi wannan ba ai da su ba komai bane a cikin larabawan wa ma ya damu da su a cikin al'umma ƙurashawa ana kallon su ne na bayan bayan baya su ne asfala safilin gaba ɗaya a cikin larabawa saboda ana ganin ba su da ilimi ba su da wayewa da sauransu to in ko Allah zai musu ni'ima ta aminci da ba su iya tafiya mai nisa mazansu da matansu a cikin ni'iman aminci da zaman lafiya amma Allah ya musu wannan ni'imar kasa gode wa Allah akan wannan ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falyabudu rabb hadha albayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin larabawa quraishawa su bauta wa ubangijin wannan daki dakin ka'aba allazi at'amahum min ju'in allan nan wanda shine ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawfin kuma ya amintar da su daga tsoro waɗannan abubuwa guda biyu manya na farko ni'imar abinci bayan yunwa ko ni'imar arziki da wadata bayan talauci da kuma ni'imar aminci bayan tsoro ni'imomi ne manya-manya a shahidu a cikin wannan aya shine wa amanahum min haufin kuma ya amintar da su ya ba su aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan da sun kasance suna cikin tsoro wannan aya na cikin surar quraish aya ta uku da kuma aya ta hudu abu na biyu da ke nuna mana matsayin aminci da kuma zaman lafiya shine yadda musulunci ya alakanta tsakanin imani da kuma aminci ta yadda zai zama wanda yake da imani to zai iya samun aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya a zuciyarsa wanda ya rasa imani to kuma zai rasa aminci da zaman lafiya misali a cikin suratul ra'ad aya ta 28 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wadanda suka yi imani kuma zukatansu suka natsu da ambaton Allah lallai da ambaton Allah ne zukata ke samun natsuwa domin za a samu aminci za a samu zaman lafiya za a samu kwanciyar hankali za a samu walwala hakanan a surar an'am aya ta 82 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amanu wa hum muhtadun ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah ta'ala ya ce allazina amanu Wadanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin basu kuma cuɗanya imanun nasu da shirka ba don a anan ana nufin shirka ne to waɗanda suka yi imani da Allah basu kuma haɗa sun cakuɗa sun gauraya imaninsu da shirka ba ula'ika lahumul amnu to waɗannan su ne ke da aminci da zaman lafiya a zukatansu da kuma alaƙarsu da Allah mahalicinsu wahun don kuma su ne shiryayyu abu na uku da ke nuna mahimmancin aminci da zaman lafiya shine yadda hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka nuna mahimmancin aminci da kuma zaman lafiya a rayuwar mutum daga cikin abin da za mu lura shi ne wani hadithi wanda annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya faɗa a cikinsa man ba ta aminan fi sirbihi mu'afa fi badanihi a wata ruwayan fi jasadihi inda hu kutu yaumihi faka ma hizat lahu duniya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ba ta aminan fi sirbihi wanda duk ya wayi gari yana cikin aminci da zaman lafiya a gidan shi a cikin iyalinsa tsakanin ke da mijinki tsakanin miji da matarsa tsakanin uba da 'ya'yansa tsakanin 'ya'ya da uba da iyayensu a dukiyar mutum duk ya shiga cikin sirbi anan a sirb ya hada da iyali da dukiya duk wanda ya wayi gari da safe yana cikin aminci da zaman lafiya a gidansa ba ki tashi mijinki na fushi da ki ba ba ki tashi mijinki baya magana da ki ba bai tashi matarsa tana cikin cutuwa saboda cutar wadda ya mata ba ba ku tashi 'ya'yanku a kangare ba ba ku tashi iyayenku na jin haushi ko suna ainihin damuwa suna cikin damuwa na abin da kuka yi musu ba duk wanda ya waye gari a wannan yanayi yana cikin aminci da walwala da kwanciyar hankali da rashin tashin hankali a gidansa game da iyalinsa da 'ya'yansa da dukiyarsa mu'afa fi yi yana cikin halin lafiya ƙoshin lafiya ba rashin lafiya ba inda hukutu yaumihi kuma ya sa'a yana da abin da zai ci a wannan ranar ba sai ya je ya yi bara ko ya zubar da mutuncinsa ko ya yi roƙo ko maula ko banbaɗanci ba faka an na ma hizat lahud duniya to kama an ɗauki duniya gaba ɗaya an bashi ashe gaba ɗayan duniya gaba ɗayanta abu uku ne gaba ɗayan duniya abu uku ne ka wayi gari kana cikin aminci da zaman lafiya tsakanin kai da mahaliccinka tsakanin kai da iyayenka tsakanin kai da 'ya'yanka tsakanin ke da mijinki ko kuma miji da matansa ko matansa tsakanin ke da 'yan uwanki tsakanin ke da makwabtanki tsakanin ke da waɗanda Allah ya haɗa ku zama ko aiki ko wani abu ya haɗa ku na mu'amala waɗanda ba musulmi ba idan bawa ya samu kansa a cikin wannan lafiyar da amincin to wallahi shi kenan ya more ya samu abin da ake bukata a samu ya zamanto kuma ya wayi gari da lafiya ba cikin rashin lafiya ba domin wanda bai da lafiya abubuwa da yawa kan faru gari shi to ya zama Allah ya azurta shi da lafiya wanda hakan zai nuna inda shi mai tsoron Allah ne inda ke kina tsoron Allah kika wayi gari cikin aminci da lafiya to me ya rage miki ba sai ki gode wa Allah ba kuma akai sa'a abinda za a ci a wannan rana ana da shi ba sai an je an shiga cikin halin ni'yasu ba ba sai an wahala ba wato ko da an wayi gari ba a da shi amma dai za a fita a samo a wannan ranar da abin da za a ci to wanda duk Allah ya hore mashi wannan to ya tara mai duniya gaba daya ba sai mutum ya zama gwamna ba a wannan rana ba sai mutum ya zama shugaban kasa ba ba sai mutum ya zama mai martaba sarki ba ba sai mutum ya zama kaza ko kaza ba a wannan rana dai waɗannan ukun in ya samu shikenan dukkan sarauta ya same ta dukkan aminci ya samu dukkan lafiya ya samu duk abin da zai sa yi walwala a samu sake to ya samu Allah ka azarta mu da waɗannan abubuwa guda uku abu na hudu da ke nuna mahimmancin aminci da zaman lafiya a rayuwar ɗan adam shi ne yadda za mu ga annabi ibrahim baban manzanni ya gwama addu'a ta Allah ya tabbatar da shi da 'ya'yansa akan hanyar Allah na tauhidi tare da kuma yin addu'a akan samun zaman lafiya da aminci mana ya haɗa abu biyu addu'ar samun zaman lafiya da aminci da kuma addu'ar Allah ya tsare su daga shirka in dai har mahimmancin zaman lafiya da aminci ya kai ga agwama da addu'ar Allah ya tsara mutum daga shirka ya azurta shi da tauhidi to wannan na nuna abu ne muhimmi zaman lafiya Ila ya ka mutane da yawa ba san wannan ni'imar ba kana zaune lafiya kina zaune lafiya komai talaucin gidanku in dai ana zaune lafiya cikin aminci wallahi a gode wa Allah akwai waɗanda da dama suna da dukiya ta wuce dukkan yadda ake tsammani amma wallahi ba su da zaman lafiya ba kwanciyar hankali wallahi sai sun sha kwayoyi suke iya bacci me amfanin dukiyar ko kuma ga dukiyar ga mulki ga komai amma likita ya yi tsaya kar a ci kaza kar a sha kaza kar a yi kaza duk daɗin duniyar gaba ɗaya ya hana ku duk abin da ake kira daɗin duniya don girman Allah aka ce ba za ka ci kaza ba to ai an gama da kai ba za ka ci kifi ba an gama da kai ku mata aka ce ba za a ci tsire ba ko ɗan balangu ai an gama da ke to me daɗin duniya a hana ki cin gishiri a hana shan siga to duk gaba ɗaya duniya duk abin da ake kira daɗi babu domin a duniya gaba ɗaya daɗi na cikin abu biyu jinsin nama da kibi da kuma jinsin abin da ke sa ɗanɗano a baka kuma a cikin jinsin abubuwan da ke sa ɗanɗano a baka a duniyan nan babu kamar siga da gishiri kuma da yawa daga masu kuɗi daga cikin bala'i da ke samunsu da ukuba da Allah ke masa a duniya shine sai a hana su waɗannan abubuwan a da akan ce kar a ci jan nama naman sa naman akuya naman raƙumi da sauransu daga shekara arba'in zuwa sama to amma sai ga kuma haka nan yana cin yan shilan yana cin yan tsakin yana cin kaji da kibi sai kuma wani abu ya faru sai a ce ya ma daina kun ga dukkan rashin daɗi ya same shi to abinda zai sa a gane mahimmancin aminci da zaman lafiya na tattare da cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gwama tsakanin addu'ar neman aminci da zaman lafiya wajen Allah da kuma addu'ar Allah ya tsare shi daga shirka ya tabbatar da shi da zuriyansa akan imani a cikin surar Ibrahim aya ta 35 Allah ta'ala ya ba mu labarin irin addu'ar da annabi Ibrahim ya yi Allah ta'ala ya ce wa izqala Ibrahim rabbi ja'al hadha balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ka ambaci lokacin da Ibrahim manzanmu mu uban annabawa da manzanni yayi addu'a yake cewa rabbi ja'al hadha da amina ya Allah ka sanya wannan gari wani gari makka Allah ka sanya wannan gari na makka a matsayin amintacce wanda ake zaman lafiya cikinsa wa junubni ka nisantar da ni wa baniya da ‘ya'yana anna da asnam daga bautan gumaka annabi ibrahim ya gwama tsakanin nemar Allah ya tabbatar da aminci da lumana da zaman lafiya a maka da kuma nisan tashi daga shirka hakanan annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam shi ma ya gwama musulunci da aminci babu musulunci idan babu aminci duk yadda kike da ƙoƙarin ilimi ko neman ilimi da sanin ƙur'ani da sanin hadisai da littafan fikihu da yawaita sallah da azumi da ma haɗa na filfili da ciyarwa da sadaka da komai idan aka rasa aminci a lamarinki a tsakanin ke da sauran wanda kuke zaman tare to shi kenan an rasa musulunci tare da ke babu musulunci cikakke tare da ke manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi wal mu'minu man amina an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim musulmi shine wanda sauran yan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa ba zai magana mara kyau ba ba zai zagi ba ballantana tsinuwa ba zai yi tir da Allah wadai da wasu ba ba zai cutar ta hanyar giba da gulma da sauransu ba babu maganganun batsa ba maganganun yi da wani ba zai amfani da hannu wajen ya yafuce ba a nuni da hannu nunin aibantawa ga wani ba kuma zai amfani da hannu ya taba abin da bai halasta ba ko ya ɗauki abin da bai halasta ba to idan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi musulmi na gaskiya musulmi na kwarai cikakken musulmi shine wanda sauran musulmi yan uwansa suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa barin tambaye ki a duk cikin musulmi idan ki riga kin aure akwai waɗanda kusancinsu ya fi kusancin mijinki da 'ya'yanki da abokiyar zamanki kishiya akwai su akwai waɗanda kusancinsu ya fi waɗannan to ran da aka wayi gari da harshenki ko da hannunki kina cutar da mijinki ko kina cutar da 'ya'yanki ko 'ya'yan kishiyarki ko kina cutar da kishiyar taki ko kuma surkanki in kuna zaune gida ɗaya to dukkan lalacewa ya same ki dukkan lalacewa ya same ki domin ba wanda suka fi kusa da ke a cikin almuslimuna da aka ce man salimal muslimuna su na ɗin akwai wanda suka fi kusanci ne akan mijinki akwai wanda ya fi kusanci akwai wanda ya fi ƴaƴanki kusanci bayan mijinki akwai wanda ya fi kishi yake abokin zamanki kusanci to ran da aka ce ba su kubuta daga sharrin harshenki da sharrin hannunki ba to me kika yi ina musulunci a gare ki sannan a je ga makwabta yan uwa da sauransu idan baki aure ba akwai waɗanda musul a cikin man salimal muslimunan nan akwai waɗanda suka fi kusanci akan iyayenki akwai su da sauran yan'uwanki da danginki da makwabtanki akwai su akwai wanda suka fi su kusanci in ki aure ba iyayenki ne farko da kin yi aure ba iyayenki ba ne, mijinki ne shi fi kusa a musulunce ya fi su haƙƙi a kanki fiye da yadda duke tsammani saboda haka da kin yi aure an tattara ki an miƙa ki can gidan ba za ki zubar da iyayenki ba ko ki wulakanta su ko ki kasa tsare masu haƙƙinsu ba amma dai ana maganan jerin haƙƙi ne namijinki kiyafi. sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wal mu'minu kuma mumini na gaskiya mumini cikakke man aminahu nasu ala dima'ihim wa amwalihim shine wanda mutane suka amintu suka amintu da lamarinsa game da dukiyansu game da jinanansu da dukiyarsu ran da aka waye gari mutane ba su amince maki ba ba su da aminci ba su zaman lafiya game da abin da ya shafi jinanansu mana za ki iya zubar da jininsu kudu ba gani ana samun famata wanda za su ɗauki reza su tsaga hannun 'ya'yan kishiyoyi ana samu ko ba samu kuna yi ko ba kwa yi kuna yi ko ba kwa yi ni ba na ce ana yi ba ne na ce ne kuna yi ko ba kwa yi o oh, ku ba kwa yi saboda kuna zuwa wa'azi kuna zuwa makaranta Allah ya sa haka ko kuma ta ɗauki sanda ko wani itace ta ta rabka wa ɗan nan a ka har sai ya yi ƙulu ana samu ko ba samu ko kuma ta ɗauke wa miji kuɗi satan kuɗin miji ana yi ko ba a yi wata ma tana sanadiyar mutuwan mijin ana samu haka ko ba samu ba kwanakin baya bai wata ɗaya ba muka ji labarin wata a kano saboda ainihin kallon fim ɗin alinuhu mijin ya ce ta tashi ta sallah ko wani abu mai kama da wannan ta ƙi ya matsa mata ina jin ko ya kashe ne ko menene ta ɗebi ruwan zafi ta zuba mai ya sanadiyar mutuwa shi kamar yadda muka ji dai an fali ba mu tabbatar ba to idai zama mijinki idan ya zama mijinki ko kuma 'ya'yanki ko abokiyar zamanki kishiya bata kubuta bata amintu bata zama tana da zaman lafiya tattare da dukiyarta da kuma jininta ba to yana imani gare ki me amfani imani kuma kun ga an samu matsala kina. aminci da zaman lafiya yana daga manya-manyan dalilan da ke kawo bunƙasan tattalin arziki bunƙasa a wajen abin da ya shafi dukiya a cikin suratul ƙasas aya ta hamsin da bakwai Allah tabaraka wata ala ya ce wa ƙalu inna tabi ilhuda maka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah ta'ala yana ba mu labarin abinda Qurayshawa ke cewa da sauran waɗanda ba su imani ba daga Larabawa suna cewa inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina idan muka yi bishiriya tare da kai ma'ana muka yi imani da kai muka bar bautar gumaka za a zo a kore mu a ainihin kore mu a kwace garinmu na makka a kwace garinmu ko garuruwanmu gaba daya ya zama an kore mu ba za mu iya zama ba Allah ta'ala ce awa lamnar makin lahum haraman amina ashe ba mu ba su iko mu tabbatar masu da mulki ko da iko akan haraman amina harami na makka gaba daya ba kawai masallaci ba duk inda ake kira alharamul maki wanda ya kai ina ganin a kiyasi zai kai kilomita wato kusan goma sha biyar ko goma dai zuwa sha biyar daga ainihin inda farkon harami yake zuwa ainihin inda ka'aba take idan ma bai fi ba nan ne haram don iyakan maka kenan a lokacin inda ake daukansa haram Allah ya ce ba mu ainihin ba su mulki da iko a harami ba ya zamanto amintacce ba tashin hankali ba rashin kwanciyar hankali akwai aminci a cikinsa a dalilin haka yujiba ilayhi samaratu kulli shay dukkan abubuwan da ake nomawa kowane iri na kayan marmari daga kowace ƙasa ta duniya ana zuwa da shigar makka duk wanda ya je makka zai ga cewa duk abin da ake nema a duniya akwai sha'awar kuma ba dan ainihin a maka ake ba ba dan a saudi arabia ake ba a'a kawo ake duk abin da ake nema wanda dan adam zai ji daɗi a duniya da shi to akwai shi a garin makka in lokacin aikin hajji ya musamman babu abin da babu babu mutum ne kawai tun da dama ba a sai da shi shine ba za ka samu na da ba amma duk wani abu na duniya akwai shi a wurin to waɗanda aka yi ma haka aka sa musu aminci aka tabbatar da aminci a garinsu sa kibin Allah tabaraka wa ta'ala kowane irin abin da ake noma na kayan marmari Allah ta'ala ce ana zuwa da shi wannan gari riskan milladunna a matsayin arziki daga gare mu inji Allah walakin na aksarahum la alamuna sai dai da yawa daga cikinsu ba su san haka ba haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a walam na anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim su mutanen makka qurayshawa ba su ga cewa mun sa haram nan a makka inda harami inda ake kira alharamul makki mun mai da shi a matsayin wuri amintacce wanda akwai zaman lafiya a cikinsa ba a nan ne kadai fa wa yutakhaffafu nasu min hawlihim amma ana barin garin makka ana barin garin makka inda harami yake to sauran garuruwa fiye wato ainihin ɗauke mutane ake sace mutane ake ana barin garin shi kenan sauran wurare ba zaman lafiya a shi kenan ko da a samu walwala a baza mulki a baza iko to duk zaman lafiya ne ke kan haka duk mulkin da zaki a gidan miji idan ba zaman lafiya da kwanciyar hankali mai zaki wani mulki zaki wa zaki ma mulki sai dai kima kanki abinda Allah ya nuna kenan a suratul ankabut aya ta 67 haka nan Allah ta'ala ya ba mu labarin garin saba cewa aminci da zaman lafiya shine ya zama dalili mafi girma na yaduwar arziki da bunƙasan tattalin arzikinsu Allah ta'ala ya faɗi a surar saba aya ta 18 waje alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha sayra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin Allah ta'ala ya ce muka sanya a tsakanin garin saba da kuma garin da ba na saba ba muka sanya wato garin da ba na saba ba da kuma na saba ɗin ya zama nan ne gari ko alƙarya wanda muka sa albarka ciki muka yi ma albarka ya zama ta zama alƙarya ko gari wanda yake mabayyani duk ana da labarin wannan garin muka kuma sa ana iya yin tafiya har cikin dare ana iya tafiya a je wannan gari babu wata matsala cikin dare ma za a iya tafiya a je a kai a kawo ba wata matsala ba fargaba ba tsoron rashin amincin hanya ba tsoron rashin kwanciyar hankali da sauransu haka ake tafiya darare na kwanaki a je kuma a dawo cikin kwanciyar hankali da aminci a na a takaice aminci abu ne muhimmi kwanciyar hankali abu ne muhimmi wanda idan aka rasa shi abubuwa sun lalace to kamar yadda muka ambata waɗannan abubuwa guda biyar da ke nuna mahimmancin aminci da kwanciyar hankali dukkansu gaba ɗaya in ka tattaro su za ka mai da su cikin gida domin duk daga cikin gida ne gidajen aure ake iya samun waɗanda za su zama dalili na samun waɗannan nau'o'i na aminci da kwanciyar hankali shi yasa shi aminci da kwanciyar hankali a cikin gida abu ne wanda bayi da misali kwata-kwata bayi da na biyunsa musulunci ya ɗauki matakai waɗanda ke nuna irin yadda ya ba aminci da zaman lafiya a gidajen aure irin muhimmancin da ya ba aminci da zaman lafiya a gidajen aure za mu yi fahimtar haka ta hanyoyi guda shida hanya ta farko musulunci bai sa aure ya zama abin da kawai ake yi kara zube ba ba tare da tsari ba sai zama aure yana da tsari yana da manufa komai tsari da manufa ne a cikinsa ba kawai ana yin sa don sha'awa ce don kawai ya balaga ta balaga shi kenan ba a don kawai al'ada ta gudana akan namiji zai auri mace ba a akwai manufa me yasa aka tabbatar da wannan manufar domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a samu aminci da walwala manufofin aure a musulunci guda uku ne su ne manyan akwai sauran manufofin amma manyan dai guda uku ne manufa ta farko katangewa ya zama ba za a samu yaduwar lalacewa da rashin tarbiyya da ainihin bin maza ko kuma bin mata da yaduwar alfasha da suka hada da zinace-zinace da luwaɗi da maɗigo da sauran abubuwa irin waɗannan ba domin a samu katanga cewa a samu katan wato a katange a samu natsuwa da za a kame daga yin abin da shari'a ba ta da shi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito yace ya ma'asharal shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa a aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija yaku jama'ar matasa maza da mata amma da yake maza ne ke yau aure mata aurar da su ake yi ko auro su ake yi sai zama an yi amfani da ashababi don a nuna mazan ake nufi ya ku taron matasa maza masu jini a jika manista ta amin kumul ba'ata wanda duk yake da ikon ya rike mace a cikinku falyata zawaj to lalle ya aure fa wa a gabdulil basari domin aure zai sa a samu rintsa idanuwa daga kallon matan da ba su halasta a kalle su ba wa ahsanu lil kuma zai ba da dama a kare a tsare a katange al'aura ba za a yi zina ba wa mallam yastati wanda ba zai iya yin auren ba saboda bai da hali na yin auren fa alaihi bisaumi to ya rika yin azumi fa innahu lahu domin wannan zai sa ya karya masa sha'awa wannan ko da mace ce ta zaƙu ta aure tana tsananin buƙatar auren har ma karatu ya gagare ta aiki ma in an sa ta ba ta iya yi in tana wanke-wanke sai ta ɗauka wanka take yi ta kwarara ruwan wanke-wanken a jikinta saboda ta ƙosa ta aure ba a samu haka ne ba a samu to idan hakan ya kasance ba a yi auren ba kuma saboda allah bai kawo miji da za a daidaita da shi a auren ba to ta azumi sai ta azumi wannan shine abinda musulunci ya koyar da ita manufa ta biyu ta yin aure a samu abinda ake kira a sakanun nafsi natsuwan zuci natsuwan rai ya zama an samu natsuwa an samu sukuni domin Allah Ta baraka wata Ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yana daga ayoyin shi shi Allah wa ta'ala yana daga ayoyinsa shi Allah ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja da ya halitta maku abokan zama daga gare ku me yasa aka faɗi haka saboda farkon halitta a jinsin mutum adam ne aka halicci hawa'u daga gare shi saboda haka an halitta maku abokan zama daga gare ku don mene litaskunu ilaiha don ku natsu don ku sakata kuwala don ku samu kwanciyar hankali don ku samu aminci don ku samu walwala ta hanyar zama tare da abokan zaman naku waje alabai na kuma waddatan wa rahama kuma ya sanya mawaddatan soyayya wa rahama da jin kai ko tausayi a tsakaninku a sheke na manufa ta biyu ta yin aure ita ce a samar da nutsuwa da sukuni da sakata da walawa da kwanciyar hankali ran da aka wayi gari mace ba ta iya samarwa mijinta nutsuwa ba ba ta iya samarwa mijinta sakata da walawa ba ba ta iya samarwa mijinta sukuni ba to wannan mace kam akwai matsala tare da ita haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba to kuma kukun kun sani shin mazajen naku na samun sakatan da walawan suna samun sukunin da natsuwan kun fi ni sanin amsan ai kun fi ni sani tunda dai mu ma dai ai dai muna da matan saboda haka kuma duk dai cikin ku suke saboda haka mun sani kuna samarwa ko ba ku samarwa mun sani manufa ta uku ta yin aure yawaita jinsin dan adam dorewar jinsin dan adam da yawaita shi a samu jinsin dan adam ya dore kada ya kare sannan kuma a yawaita shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya faɗa a cikin hadithin da abu dawud ya rwaito manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce julwa dudal waluda ne mu mukathirun bikumul umam ku auri alwaduda mata da suka iya soyayya kuna son su suna son ku kuma za su iya tabbatar da soyayya su gare ku ba soyayya takarda ba ko text message ba ba soyayya za a yi a whatsapp ba in ba kai ba zan yi gunduwa-gunduwa da jikina aikin banza sai an yi auren mun gani in ba ke ba ba zan ma yi aure ba kwata-kwata in na aure ki ba na ƙara har in koma ga Allah duk wannan bogi ne a yi auren a gani tukuna ko ba haka ba ne alwaduda alwaluda kuma mai haihuwa ashe yana daga manufar aure samun haihuwa kenan rashin haihuwa a cikin aure wani nau'i ne na jarabawa wanda idan Allah ya taimaki mace ta ci wannan jarabawan masha Allah kuma larura ce wanda in an sami yadda za a magance ta ya kamata a samu abi hanyar da za a magance wanda shari'a ta yadda da shi fa'in ne mu kafirun bikumul umam domin zan yawaita zan yawaita zan ƙara yawa in aka dubi sauran al'ummomi ma'ana zan fi sauran al'ummomi yawa ta hanyar haihuwa da za ku yi kunga ashe kenan waɗannan manufofi guda uku gaba ɗaya idan muka duba su za mu ga cewa za su ba da dama wato zana nuna mana cewa gidan aure gida ne muhimmi zaman lafiya a cikinsa aminci a cikinsa babban al'amari ne abu na biyu da ke nuna muhimmancin samun aminci da zaman lafiya a gida shine yadda musulunci ya gina fandisho turba ko asasi ko tushe mai ƙarfi na yadda zaman aure zai kasance domin a nuna mana idan aka rasa aminci fa aka rasa zaman lafiya a gidan aure abubuwa da yawa za su rushe na al'umma gaba daya. mun ce abu na farko shine yadda musulunci ya mai da aure abu ne mai manufa ba kawai zaman zube bane zaman kara zube bane aure na da manufa ba kawai sha'awa ce ba biyan bukatar sha'awa ba shi bane eh akwai wannan amma ba shi kadai bane a samu katanga cewa ne don inda kawai biyan sha'awa biyan bukatar sha'awa ne ai ba ma sai an auren ba amma da a samu a katange kar a sabawa Allah sa'annan a samu sukuni da natsuwa sa'annan a samu ɗorewar jinsin ɗan adam a kuma yawaita 'ya'ya wannan shine sa aka nuna mahimmancin aure to wannan yadda musulunci ya shata waɗannan abubuwan na nuna cewa lalle a samu aminci da zaman lafiya a gidan aure abu ne muhimmi abu na biyu shine yadda aka zama an ɗora aure ko rayuwar aure a kan harsashi mai ƙarfi tubali ko kuma ginshiki fandisho mai ƙarfin gaske shi fandisho ɗin nan da aka ɗora gidan aure a kansa ko rayuwar aure a kansa shi kuma za mu fahimce shi ta hanya uku hanyoyi guda uku hanya ta farko da aka daidaita tsakanin miji da mata a wajen cewa ana son kowa ya ƙoƙarin ganin ya yi abin da zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali maza na da haƙoƙi a kan matansu mata na da haƙoƙi akan mazajensu aka nuna dukkansu taimake ni taimake ka ne goya ni in goya ka ne duk wanda ta auri wani kar ta ɗauka ta yi masa alfarma duk wanda ya auri wata kada ya ɗauka ya mata alfarma in dai har sai an ce an yi alfarma to an wa juna alfarma ne in har an ce sai in har sai an ce an yi taimako to an taimaki juna ne Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf su ma mata na da haƙoƙi kwatankwacin irin haƙoƙin da ke kansu cuɗanyi in cuɗanye ka ne yi mani in maka ne taimake ni in taimake ka tallafe ni in tallafe ka haka abin yake to wannan tallafe ni in tallafe ka ko tallafa mana in tallafa maka zai yi idan ba zaman lafiya zai yi idan ba aminci abu na biyu ko hanya ta biyu da za mu gane yadda musulunci ya ainihin gina ginshiki mai ƙarfi na aure shine ya zamanto an nemi a gina rayuwar aure akan shawara shawara ta shawarce shi akan abin da za ta yi ya shawarce ta akan abin zai musamman abin da ke da alaƙa da yara yaya domin Allah ta'ala ya ce fa'in arada salan an taradu huma wata shawurin fala junaha ba idan sun yi nufin yayi yaya da aka haifa bayan kila an haife su aka samu rabuwa tsakanin mijin da mata sai ya zamanto sun yi shawara ga lokacin za a yaye ta yadda ɗawainiyar da yake na shayarwa zai za a daina sai ya kuma reno ko makamancin wannan wata shawurin ya zama an yaka ne an taradun minu ma wata shawurin bisa yarjejeniya da shawara da juna fala junaha alaihi ma ba laifi gare su don Allah mijinki zai nemi ki idan ba kwa zaman lafiya idan bai jin daɗin zama da ke don Allah zai nemi shawara idan bai gamsu da yadda yake masa mu'amala ba zai nemi shawararki idan bai da aminci game da lamarinki zai nemi shawararki ba zai nema ba ko da ya karanta ayan nan ya santa ya ma koyar da wasu ita ba zai nema ba domin dan adam ne zuciya tana da wani yanayi an halicci zuciya a kan son wanda ya kyautata mata da kin wanda ya munana mata ko ba haka ba ne duk yadda kika so ki shige masa domin ya baki shawara domin ku shawara in dai ba aminci tsakani in ba kwanciyar hankali ba za ki samu wannan ba ashe kenan za ki hasara in aka waye gari ba ki iya zaman lafiya da mijinki ba in aka waye gari mijinki bai gamsu da yanayinki ba bai da natsuwa da aminci da kwanciyar hankali game da kekin kin hasara mai yawan gaske hanya ta uku da za mu bi wajen gane muhimmancin da musulunci ya ba wato yadda musulunci ya gina fandisho mai ƙarfi akan yadda za a yi zaman aure domin a samu aminci da zaman lafiya shine da musulunci ya nuna mahimmancin zamantakewa kyakkyawa a tsakanin miji da mata Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in hunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira Allah ta'ala ya ce wa hunna bil ma'ruf kuma ku yi zaman aure tare da matanku da kyautatawa fayin hunna idan kun ƙi su saboda waɗansu ɗabi'u da halaye nasu sai zama a dalilin haka ba kwa son ku zauna da su ko kuna son ma ku rabu da su ai saki a samu rabuwa fa sa an takrahu shay'an to ku sani akwai yiwuwan fa ku ki wani abu wa ya ji alallahu fi khairan kafira amma Allah ya sa alkhairi mai yawa a cikinsa to waɗannan hanyoyi guda uku suke tabbatar mana da yadda musulunci ya aza harsashi mai ƙarfi na yadda za a zauna a yi rayuwar aure saboda a samu aminci a kuma samu zaman lafiya abu na uku da ke nuna yadda musulunci ya ba aminci da zaman lafiya a gidan aure muhimmanci shine yadda aka iyakance wa kowa haƙoƙinsa miji na da haƙoƙi akan matansa mata na da haƙoƙi akan mijinta idan kowa ya kiyaye waɗannan haƙoƙin to za a samu aminci za a samu zaman lafiya da an samu aminci aka samu zaman lafiya to al'umma kuma za ta kyau abu na hudu da ke nuna yadda aminci da zaman lafiya a gidajen aure yake da muhimmanci wanda a dalilin haka musulunci ya ba auren muhimmanci kwarai da gaske shine yadda musulunci ya kawo hanyoyin da za a magance matsalolin ma'aurata idan ya zama an samu mushkila an samu rashin zaman lafiya an samu rashin fahimta an samu rashin jituwa an samu fada a tsakanin ma'aura to musulunci ya shata hanyoyin da za a bi domin a magance matsalar na bar ko dai a ji tsoron Allah kowa ya kiyaye haƙoƙinsa na biyu a yi haƙuri da juna saboda kowa tara yake bai cika goma ba ba a makai taron ba galibi na uku a san cewa idan an samu matsala a wani ɓangaren kila a wani ɓangaren ba matsala a dalilin haka a yi la'akari da inda kyawu yake domin ya zama ya hana ganin muni abu na hudu in abin ya ci tura, to ita matar a yi mata wa'azi fa'izuhunna idan wa'azi bai yi ba to a ƙaurace mata wajiruhunna filma madaji'i idan wannan bai yi ba hunna a bige ta bugun da ba zai nakasa ta ba bugun da zai zama an yi ne domin shiryarwa da faɗakarwa kawai ba dukan tashi ki shakanwa ba ba dukan nakastawa ko kuma dukan cutarwa ba idan abu ya gagara waɗanda suke 'yan waje kamar iyaye kenan ɓangarori biyu da iyayenta da iyayen shi su shigo su yi nasiya in abu ya gagara a zauna a yi sulhu wa in khiftum nihi ma fa ba'thu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha a zauna a yi sulhu in yurida islahan na kuma inda suna nufin sulhu gyara Allah zai taimake su amma idan duk wannan bai yi ba ba sai a je matakin ƙarshe mataki na bakwai shine mene wai na zama talaka mai Allah ce fahimta Allah rahim in kun lalle sai saukin ya auku sai ainihin rabuwan ya auku a wata ayar wa in ya tafarraka yi gunin lahu kullan min sa'ati shi kenan sai a rabu. domin rabuwar za ta fi amfani a kan ai zaman cutarwa zamar Allah ya isa zamar ni dai kawai hasara ta same ni zamar ina cutuwa zamar ban ga amfanin wannan auren ba to waɗannan abubuwa da musulunci ya shata wai me yasa ya shata domin a nuna mana aminci da zaman lafiya a gidan aure babu kamarsa a rayuwa idan aka rasa aminci da zaman lafiya a gidan aure to al'amari ya lalace abu na biyar da ke nuna yadda musulunci ya ba da mahimmanci ga zaman lafiya da aminci a gidan aure shine yadda musulunci ya nuna yadda za a tabbatar da hanyar rayuwa abinda za a ci yadda za a yi kokari a samu yadda za a rayu domin an sani talauci na daga cikin abubuwan da ke karantse ga zaman lafiya a gidan aure ko ba ba bane in talauci ya talauci me yake faruwa eh rabuwa rabuwa na iya aukuwa in talauci ya talauci alhamdulillahi ina taya ku murna a duniyar hausawan najeriya ana faɗin cewa a duk cikin mata hausawa babu waɗanda ke da juriya da dauriya na haƙuri da talauci da rashi a gidan miji kamar matan zariya wannan ba yana nuna kowace mace bane a zariya amma ana magana an ɗauki mutanen zariya mutanen kano mutanen sokoto mutanen zamfara mutanen katsina mutanen daura a ce za a gwama to na zariya duk sun fi dama-dama inda wajen haƙuri da talauci da ƙarancin abin hannu saboda da wahala ana samu amma da wahala mace ta bar gidan miji ta ce su rabu don saboda talauci inda da gaske 'yan zariya ce ko haihuwanta aka yi ko zuwa ta yi inda ta sha ruwan zariya ta sha yadda ya kamata amma wasu matan a wasu garuruwan jari hujja ne iya kudinka iya soyayyanka iya kudinka ya shagalinka Allah ya sa karku ba mu kunya to domin a samu tsayo a samu aminci da kuma walwala da zaman lafiya a gidan aure sai zama musulunci ya ɗauki matakan da zai sa a samu yadda za a rike auren ta hanyar kulawa da abin da ya shafi tattalin arziki shi kuma wannan za mu gane shi ta hanyoyi guda biyu ko hanyoyi ma uku ko ma hudu za mu gane ta hanyoyi guda hudu hanya ta farko tun asali ma sai aka ce a ba da sadaki sadakin nan ba a matsayin kudin saye ba ne ba na ba siyo ta aka yi ba a'a a ba da sadaki don ya zamanto kariya don ya zamanto wata alama da ke nuna shi miji ya san cewa zai ɗauko makansa nauyi ne nauyi na kulawa da kiyayewa da mutuntawa da ba da abinci da wurin zama da tufafi da kula da lafiya da tarbiyya da sauransu Allah ta'ala ce wa atu nisa'a ne nihla ku ba mata sadakokinsu a matsayin kyauta kuna masu jin daɗi a ranku kun bada hanya ta biyu da za mu gane haka shine ciyarwa da aka ɗora wa miji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce dinarun an faktahu fi sabilillahi wa dinarun an faktahu fi rakabatin wa dinarun ta bihi ala alama miskin wa dinarun hu ala ahlika a azamuha ajran allazi hu ala ahlika dinare daya da zaka ciyar ka bada don daukaka addinin Allah a je jihadi a tafi da awa da shi in dinare daya kawai ka mallaka da kuma dinare daya da zaka bada don wani ya samu yanci ka yanto wani kun ga abubuwa ne mai mai akwai lada mai yawan gaske da kuma dinare da za ka yi sadaka da shi ga mabukaci da kuma dinaran da za ka ciyar da iyalinka da shi wanda ya fi lada a cikinsu shi ne dinaran da ka ciyar da iyalinka da shi domin a nuna ana son gidan aure ya zauna lafiya a samu aminci a cikinsa wannan hadithi al'imamu musulmi roto shi hanya ta uku da za mu gane wannan abin muhimmi ne shine da aka sa gado a tsakanin miji da mata kun rayu shekaru tun bai da shi har zo ya samu sai kuma a ce yanzu ya rasu shi kenan baki da komai kun rabu in ma baki taɓa haihuwa ba shi kenan baki da komai ai bai yi daidai ba ina haƙurin da kika yi ina ɗawainiyar da kika yi ina wahalar da kika yi ina taimako da kika yi ina cikon cefane da kika yi saboda haka domin hakan ya samu sai ya zama aka shar'anta gado a tsakanin miji da mata domin hakan ya bada dama wani nau'i na zumunci ya dore ko bayan mutuwa ya zamanto mace tana da gadon mijinta miji yana da gadon matarsa walakum nisu ma taraka azwajukum illam kulla hunna waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rub'u min mata rakna su kuma mata aka ce walahunna rub'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mata raktum to waɗannan hanyoyi guda uku su ke nuna yadda musulunci ya ba da mahimmanci ga aminci da zaman lafiya ta ɓangaren wato tattalin arziki aminci da zaman lafiya a gidan aure ta ɓangaren tattalin arziki to kun ga kenan ma iya cewa abu biyar ba guda shida ba su ne ke nuna mana yadda musulunci ya ba da muhimmanci kwarai ga aminci da zaman lafiya a gidajen aure abu na farko da muka yi magana shine ya tabbatar da manufa ga auren wanda wannan manufar in an fahimce ta an aiki da ita za ta kawo zaman lafiya da aminci abu na biyu ɗora aure ko gina shi akan ginshiki mai ƙarfi ta yadda idan an fahimci wannan ginshikin kuma aka yi ƙoƙarin tabbatar da shi za a samu aminci da zaman lafiya a gidan aure abu na uku tabbatar da haƙoƙi na ma'aurata abu na hudu ɗaukan matakai na yadda za a daidaita ko a magance mushkiloli da saɓanin da ke aukuwa a tsakanin miji da mata abu na biyar shine tabbatar da hanyar da za a ba a samu aminci na tattalin arziki da yadda za a rayu domin cikakken aminci da zaman lafiya ya samu a gidajen aure aminci da zaman lafiya a gidajen aure mun ambata cewa ni'ima ce shi sama Allah ta'ala ya goranta wa ƙwarai shako domin a samu aminci da zaman lafiya wannan ni'ima ce daga Allah ba wanda ya iya ya saman maki wallahi ba wanda ya isa samun maki da aminci da zaman lafiya a gidan aure wallahi sai Allah Allah kuma ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta hanyoyi sabubba da za a bi saboda haka ba bukatun boka ba bukatun kulumboto ba bukatun sihiri ba bukatun kisisiniya abinda kawai ake bukata shine kyautata mu'amala da sanin ya kamata da haƙuri da juriya da iya wato mu'amala ko kuma iya yanayin da za a iya mallakar miji a mallaki zuciyarsa ta hanyar yadda za a yi mu'amala da shi da ɗabi'un da za a nuna masa da yadda za a yi ƙoƙari ga abokiyar zama kila ma ita ce ƙarama an auro ta kila ana zakwaɗi kamar da ce a yi maza wai har zakwaɗi suke in sun ƙara aure to ana zakwaɗi ana kini bibi dan an ƙaro amma ke kin tsare gida saboda kin san sirrin yadda zaki kafin ta san shi ta san rauninsa da ƙarfinsa kin sani kin fi kowa sanin menene za a yi ya ji daɗi me za a yi ji haushi. wata ta zo tana sabuwa tafi ki har ta kwace shi gare ki ga ainihin samfurin sayyidatu na aisha ba inda kuna fahimta kuma za ku yi aiki da shi zai zama maku matsala sayyidatu na aisha radiyallahu anha idan manzan Allah zasu ma zai kara aure ta kan nuna ta ji daɗi ba amma in ta ga lalle ba sai an yi auren nan to kokarinta shine ta tsara matsayinta ya je ta auren shi amma dai kokarinta matsayinta kada ya ragu fada take yi makirci take yi kisisiniya take yi tana bata ainihin abokiyar zaman ne a wajen miji tana zuwa ne ta je wajen wani ya bata wani abu na sihiri me take yi kyautata mu'amala me take yi rike gida me take yi gwalangwaso me take yi sadaukar da lokacinta da dukiyarta da komai nata domin ta jiyar da shi daɗin da ba zai iya tunanin wata baban da ita abinda take kenan aminci da zaman lafiya a gidajen aure na da fuskoki guda hudu ko guda biyar wayannan fuskokin guda biyar idan ya zama an same su a gidan aure in ya zama an same su a gidan aure to wannan gida za a ce gida ne da ke cike da aminci da zaman lafiya abu na farko ko fuska ta farko aminci da zaman lafiya a ɓangaren tunani da aƙida abinda larabci suke ce ma al'amnul fikiri wal aƙadi tunani da aƙida a samar da aminci gare su ya za a yi wannan shi ne zama duk wanda ke gidan shi miji da mata su ne shugabannin gida su yi ƙoƙarin ganin sun tabbatar da aminci na tunani da aƙida ga duk wanda ke gidan a nisan su daga tunani waɗanda suke sun saba musulunci tunani wanda aulama ke kawowa masu ƙoƙarin canza tsarin Allah masu ƙoƙarin canza shari'ar Allah a nisanta waɗanda duke gidan daga irin waɗannan tuntuntunin a nisanta su daga dukkan aƙidu munana waɗanda suke ba su da goyon baya na shari'a duk wata aƙida da ba ta da goyon bayan shari'a a nisanta duk waɗanda ke cikin gidan nan daga wuce gona da iri a harkar addini a samu guluwi a samu tatsarruf a a a nisanta su daga wannan ya zama an ɗora su akan wasatiya tsaka-tsaki a komai kuma hakan za a yi zai yi ne idan ya zama an gina gida akan asasi mai kyau manufar auren ta zamanto an yi ne domin a raya sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aiwa Allah biyayya a katangi kai daga ainihin sabawa Allah a samar da ci gaba da ɗorewar jinsin ɗan adam da kuma ƙara yawaita mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani abu na rayuwar duniya ba na morewa da holewa da fantamawa ya zama ba wannan ba ne fuska ta biyu ɓangaren tattalin arziki domin idan misali a fuska ta farko gida Allah ya taimaka gidan aure ya zama ya kubuta daga tuntuntuni marasa kyau aƙidoji munana bakin abubuwa da ke gangarowa daga ainihin waɗanda ba mu ba yammacin duniya yammacin turai da sauransu da abubuwan da ke gangaro mana hatta a cikin ƙasarmu amma daga waɗanda ba mu ba waɗanda ba musulmi ba in ya zama gida ya kubuta daga wannan wanda hakan ke nuna dole gida ya kubuta daga kallon fina-finai kenan dole ainihin gida ya kubuta daga kallon abubuwan da ba su dace ba dole gida ya zama ya kubuta daga maganganun da ba su dace ba zage-zage batanci batsa da maganganun da ba su dace ba dole gida ya kubuta daga wannan kafin a samu gida ya kubuta ya samu aminci a ɓangaren tunani da kuma ɓangaren aƙida dole zama an ba da muhimmanci wajen fahimtar alkur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa makaranta domin duk wanda baya zuwa makaranta bai san bambancin dama da hagu ba duk kuskure da wanda ke zuwa makaranta zai yi duk yin aiki da karatu da wanda ke zuwa makaranta zai yi ya fi wanda baya zuwa makaranta domin wanda ke zuwa makaranta in bai aiki da wani ba dole ya aiki da wani ɗabi'a ce ta ɗan adam dole wanda kuwa bai karatu bai zuwa inda ake karatu bai zuwa wajen wa'azi ai bai ma san bambancin a da a'a ba bai san bambancin dama da hagu ba bai ban san bambancin daidai da rashin daidai ba shi yasa za ku ga hatta waɗanda da suke sukan karatun matan aure hatta waɗanda ke suka yanzu da yawa suna buɗe makarantu muna ganin su suna buɗe domin sun gano cewa ba zai yi ba ai wannan zaman kaman zama wanda yake na dabbobi ba zai yi ba ba zai yi ba ba mai ta da wani ba zai yi ba wallahi zuwa makaranta ya fi rashin zuwa makaranta zuwa wajen wa'azi ya fi rashin zuwa wajen wa'azi duk da cewa akan samu wasu ma zuwa makarantan su rika yin abubuwa kamar na ba masu ilimi ba amma duk da haka ai mun sani a goma za a iya samun ɗaya biyu uku masu kirki to duk in ba a zuwa makaranta me za a samu shirme abinda za a samu kenan muka ce fuska ta biyu shine aminci a ɓangaren tattalin arziki wato abinda za a rayu da shi dogaro da kai kenan duk gidan da ya zama ba a ƙoƙarin ganin an samu dogaro da kai to wannan gida ba za a samu aminci ba wannan gida ba za a samu zaman lafiya ba dole mijin ya zama mai fafutukan nema kuma gwargwadon ƙoƙarinsa a riƙa yaba ma ƙoƙarinsa an riƙa rafa masa gwiwa a rika masa addu'a mace kar ta zauna ita ma ta tashi ta nema yar sana'ar da za ta iya yi duk da cewa ana samun wani lokaci wasu mazajen abin mamaki su ne ba sa son matan su sana'a waɗannan kam gaskiya sun ci baya ba su ma fahimci inda duniya ta sa gaba ba in suna yi da suna addini ne to sun muna nawa addini fahimta addini bai hana mace ta tashi ta nema ba bai hana mace ta tashi ta nema ba yadda shari'a ta ce la'iyaka duk dokokin shari'a wajibi a kiyaye shine kawai ko da ko neman nan zai sa tilas sai ta fita waje shari'a ba ta hana ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi mata da yawa na fita su je nema a waje ba ma a cikin gida ba abinda kawai ake nibi a tsare mutunci a kiyaye dokokin Allah shine kawai a kuma yi abin yake na halas sannan yaya a ɗora su akan sana'a kishin sana'a duk wata ya mace in ta taso ta fara tasawa a ɗora ta akan kishin sana'a idan da dama a koya mata wata yan ƙaramar sana'a a samu wata yan naira ɗari biyar a bata jajari ba sai ta fito kofar gida ta so ya ƙosai ko ta so doya ba wannan ba na so ni dai kam amma a koya mata sana'a da za ta yi a cikin gida zoɓo za ta rika siyowa rabin tiya ko kwatan tiya ta rika yi ta siyo siga da kanta ko da ke kina wata sana'a ki koya mata na zobo misali ko ki koya mata cincin ko ki koya mata kosan ta soya a cikin gida ko dankalin a cikin gida ko doya ko wara a cikin gida ya zama yara za a aiko su cikin gidan wance take saidawa ta saba wannan doriya akan abin da kila za ta je na makaranta makarantar addini wato doriya akan zuwan ta makaranta wanda a makaranta ya kamata a rika koyar da kishin sana'ar sannan kuma ta je kila makarantar boko a can ma a koya mata kishin sana'a banda wannan in ya kama ko in an samu dama a dora ta akan sana'a wadda ta ma wannan sana'a samar da abubuwa a koya mata sabulu a kai ta inda za ta koyar da ake sabulu in mijinta da ta aura ba da yadda zai siyo sabulu in yana ɗan abin da za a iya yin sabulu da shi a gida ba an huta ba omo sabulu na ainihin ruwa liquid soap Ɗan abin kamsa sadaki ba ta da kuɗin da za ta siyo kaza amma ta iya turaren wuta ko kuma ta iya yin iya freshna ko room freshna bai fi ba a zauna haka nan wannan doriya akan kila a ce za a koyi saƙa. ko ɗinki wanda waɗannan sun ɗan fi wahala saboda ana buƙatan kuɗi sai da jarin keke keke yanzu ana maganar naira guri na gugan wuri naira dubu talatin injin saƙa nawa yake saidawa sannan manyan kamfanoni sun kashe ma kasuwancin saƙa ɗin ki yi ni kina saƙa ƙwara ɗaya da ainihin hula da rigar sanyi da wando da showel duk ki gama da kyar za a baki dubu biyar domin mene saboda za a je kasuwa a siyo ɗan kanti naira dubu uku ɗari biyar ya fi naki daɗewa saboda haka an kashe sana'ar ainihin wato saƙa amma dai aƙalla ɗinki babu wadda za ce tana da sana'ar ɗinki ta rasa ainihin kwastomomi ko akwai ta aƙalla ko da face-face sai an kawo dolin. kuma ko ba komi yayanki su fito kullum kayansu ba a fashe ba gwiwa a buɗe ba ai ai kin ci nasara to a koya ma yara wannan sana'ar don abin da zai yi a yi na sana'a ya zama an yi wannan yana daga abin da ke kawo aminci da zaman lafiya a gidan aure abu na uku kula da tsafta da lafiya na cikin gida gaba ɗaya. da yawa daga mata suna samun matsala za a ga mace ta iya wanka ta sheka ado ta fesa turare ga mijinta amma kuma ba ta da kulawa wajen tsaftar abubuwa a gida za a bar abinci ko kuma tana girki tukunya na zaɓarɓaka. tana buɗewa don ta gani sai ta kifa ainihin inda murbin yake nan za ta kifa a ƙasa ina ruwan ku caka ƙazama eh. Allah ya sauke da yawa mata na wannan ko ba sa yi ya ya kamata a ajiye eh, murbi a kifa shi ko kuma gama ce ta zo ta sa ludayi ko kuma abin miya ta juya ta juya ko kuma in ma abinci ne kamar shinkafa ko taliya an juya an juya sai kuma ajiye a ƙasa ana yi ko ba a yi la ilaha illallah ina tsafta a nan ko kuma ga yara an basu majina dagaje dagaje ana kallon su ba za a share musu ba ko kuma ba su shiga cikin ruwa suna face-face da ruwa yau mura gobe mura a ɗora ma miji a ɗora mai gida wa wai ne siyo magani kullun yara cikin mura saboda rashin kulawa ko kuma rashin damuwa yaro ya ɗauki wani abu da zai cutar da shi ya sa a baki ana kallo in mata shi kai bari sai kuma ta cigaba da ta harka ba ruwanta sai in ya kwalai ko ya yanke ko ya yi rauni sannan da za ta tashi kuma jikinta ya fara bari tana makirkita ko kuma a bashi abin da yake ya yi tsatsa ko abu mai datti a bashi ya yi wasa wai abu mai datti mai tsatsa a bashi ko ana kallo ya dauka ba za a ce komai ba ko kuma yaro ya fi tsari ya ta duduma a ciki ana kallo wani ma kashi zai yi ya ɗauka ya ci tana kusa da wurin ana samun haka ko ba a samu wata bata ma san yadda za ta gane ɗanta bai da lafiya ba in yana ta kuka kawai ta ɗirka mai dundu a baya in an magana ta ce rigiman banza yake yi jiya kame da nakan ce wa mata ko a gidana abinda nakan ce kenan rigima ce kawai in ce ba gaskiya ba ne jiya ya yi rigiman bai yi ba shekaran jiya ba bai ba shekaran jiya can fa bai ba makon da ya wuce fa bai ba to yau haka kawai haka kawai zai kama rigima hauka yayi a ce wai mace ki dauki da a ciki wata tara kina tare ki haihu duk da wahalar nakuda da komai kina sha da ba za ki fahimta yana da lafiya ko bai da lafiya ba wannan wani irin ci baya ne me wannan to inda ana son a samu aminci da zaman lafiya a gidajen aure to dole ne ya zama a kula da lafiya aminci a ɓangaren lafiya wata ma kashi za ka je ka tarar kan gadonka guntu ko pampas a aje maka pampas a ɗakinka ko ka je ka tarar da guntun burodi busasshe a kan gadonka wayo Allah inna lillahi wa inna kuma duniyar duniyar mata ta ittifaki cewa matan hausa su suka fi wannan taimake ni a bar min sharhi fuska ta hudu da ke tabbatar da aminci da zaman lafiya a gidan aure shine abin da ya shafi bi'a yadda yara za su taso irin ƙoƙari da za a yi yara su taso a cikin unguwa ba tare da sun nasu ko sun ɗarsu da ɗabi'un banza ba kenan sai an jajirce wajen mene wajen tarbiyya babu wani uba da zai farin ciki da matarsa in ya zama 'ya'yansa kullum sai sun makara a makaranta babu wannan uban ko akwai shi babu uba da zai farin ciki ya ga 'ya'yansa suna tafiya makaranta jagade-jagade akwai ƙumba zare-zare akwai an yi tsaka tsami da an ɗan taɓa nan za a gayanin da na murmusowa kamar garin kwaki ko kuma lokacin da ya kamata ya tafi makaranta ko tafi makaranta lokacin da ya ka tsiri aike a siyo manja a siyo magi a siyo kaza a siyo kaza duk da lokacin da suke gida ba a tunana ka ba sai da lokacin makaranta yi akwai uba da zai murna ya farin ciki da matarsa haka akwai da yawa daga maza abinda ke hana zaman lafiya da aminci a gidajensu shine ɗabi'ar matansu game da 'ya'ya ɗabi'ar matansu game da 'ya'ya lattin makaranta rashin jajircewa wajen ganin yara sun yi abin da yake daidai rashin zuwa sallah ko makara a wajen sallan ɗaukan makarantar islamiyya ba komai ba rashin tsayuwa da jajircewa wajen ganin yara sun saba da tsari a rayuwarsu duk wanda ya zama ya samu haka an masa jaraba babba a cikin maza kuma wannan matar ba lalle ta samu aminci da zaman lafiya tare da mijinta ba ballantana ya zama tana bari ‘ya'yansu shiga can su fita can ba su wancan gidan ba ta ma ina suka je ba yaushe suka je yaushe suka dawo ko kun haka rashin sa'a shi ma mijin wani talasuru talasuru wani sususu ya zama bai ma damu ba bai taimakawa matar uwan kenan wajen ainihin tarbiyyar yayan duk abubuwa sai su lalace amma wai mai yasa ne da yawa in mu maza mun tashi mukan dora laifin rashin tarbiyya a kanku kun san dalili saboda ku kuke cikin gida ku ka fi kowa kusa da yayan nan ku ka fi zama da su aikin ku mafi girma bayan ainihin samar da sukuni ga mazajenku shine ku haihu ku tarbiya duk wani abu nafila ne wannan yana nufin bayan kyautata alaka da Allah mahalicci fuska ta biyar wadda take tabbatar da aminci da zaman lafiya a gidan aure shine wato samar da aminci a wajen abin da ya shafi wato rayuwa da addini da hankali da dukiya da mutunci duk abin da mace za ta yi ta tabbatar da cewa a gidanta mijinta da 'ya'yanta da duk waɗanda ke ƙarƙashinsu a cikin gidan nan sun samu kariya addininsu ta za su samu kariya addininsu duk abin da zai karantse ga addini a kau da shi duk abin da zai da dama a fahimci addini a inganta shi kun ga wake-wake da kiɗe-kiɗe suna karan tsaye ne ga addini ko suna kyautata addini karan tsaye suke ko da ana yaban Allah Ta tabaraka wata'ala ne ko ana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba yaban ne ko wakar matsala ba kiɗan da aka sa shi ne matsala domin bittifaƙin ulama dukkan musulmin duniya sun ittifaƙi kiɗa. laifi ne a musulunci in ba wuri biyu da shari'a ta gwami ba daga lokacin biki shi ma da sharaɗin babu ɗanya tsakanin maza da mata kuma ya zama ba kiɗa ne da za a haɗa da waƙar da za ta motsar da sha'awa ba sai kuma lokacin idi lokacin sallah bikin sallah a wannan lokacin shi ma yana daga abin da shari'a ta gwami a iya ɗan abubuwa masu kama da kiɗa in ban da wannan in ban da wannan ba a yadda ba sannan wannan kidan da ake magana a lokacin biki ba kidan da maza za zo su yi ne gaban mata ba haramun ne wannan ba a yadda ba mata ne ya su ya su kuma ba tare da maza na kallon su ba na su shiga su taka su rausaya ko me ake faɗi ko me shi ko alƙur'ani mai girma ne za a karanta da wannan wakan. in ma da ya halasta to saboda kiɗa ɗin haramun ne shi yasa za ku ga hatta masu ganin cewa ai za a yi kiɗa wajen yabon manzan Allah da waya sauransu ba ku ganin malamansu suna kiɗan ba ku ganin 'ya'yan malaman na kiɗa ko za ku gani ba ku gani ba ba su ciki saboda zan shirme ne wannan baya daga abin da ke ba wa bawa imani waƙar in za a yi ta zalla kuma mai ma'ana ta ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko girmama Allah ko wa'azantarwa ko tsawatarwa ko ma nishadantarwa ba matsala amma da zaran aka sa kiɗa abu ya lalace fina-finai irin na Hausan nan da ake a Kano ko a Kaduna ne yanzu tunda dai an ce kamar jihar Kaduna sun ba dama a zo a gina ma cibiyar fina-finai ko kamar haka dai an ce ni ban tabbatar ba da fina-finai irin na indiyan nan zia flam zai world ziwa ne ne ziwace tsiya ne ziwa na abin tsiya ne duk waɗannan da afirka movie iri-irin waɗannan duk waɗannan suna kyautata addini ne ko suna batawa haka mutunci haka ainihin wato dukiya haka hankali duk abin da zai gyara ya zama shi aka ba da himma a kansa don a samu aminci da kuma wato kwanciyar hankali ina ganin kamar akwai alamar ruwa ko to bari mu kara sauri duk gidan da ke da aminci duk gidan aure da ke da aminci da kuma kwanciyar hankali wannan gida za ga tarbiyya ta samu za ga an zauna lafiya za ga 'ya'yan gidan kowa yana sha'awar ya aure su idan maza ne ko mata suna neman a auro su zuwa gidan idan 'yan mata ne mazaje daga waje suna so su zo gidan su aure za a ganta lafiya lau tana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da walwala ko da ba su da abin da za su rayu da shi ko da suna cikin talauci doriya akan wannan iyayen za zama abin sha'awa za zamanto ababen koyi ga 'ya'ya domin duk abin da za su zamanto abu ne wanda yake ya dace da shari'a to akwai wasu abubuwa wanda suke karantse ga aminci da kuma kwanciyar hankali ko zaman lafiya a gidajen aure su ne ina jan abu na ƙarshe zan ambata akwai abubuwa kamar guda bakwai wanda zan ambata waɗanda su ne suke yin karan ga ainihin aminci da zaman lafiya a gidajen aure abu na farko shakku shakku idan mace ta zama tana shakkan mijinta ta yadda kullun zargi ne ke shiga zargi shi shine nake nimi da shakku a nan zargi duk abin da ya yi tana zarginsa. idan aka kira shi a waya tana tunanin wata ce in ya buga waya tana tunanin wata ce buga ma in ya tafi ya daɗe ya je wuri kaza kullum tana zargin shi ko kuma shi mijin yana zarginta ko mai ta yi cikin zargi take to wannan ko shakka babu zai hana aminci da zaman lafiya a gidan aure abu na biyu barazana miji ya zama kullum yana wa matarsa barazana ko dan wani abu ta yi ko mai ta yi ha ha ha bari dai ai lokaci zai zo bari dai ko kuma ai ni dai zan karo aure dai in huta da wannan musifar taki kullum tana cikin tashin hankali na barazanar karo aure ko kuma ita ta ta mai barazana hmm, in ba dan albarkacin ya'yan nan ba ai da kaga abin zan kullum tana mai barazana to wannan yana hana zaman lafiya yana hana aminci a gidan aure abu na uku rashin damuwa rashin damuwa rashin ainihin kulawa Ba ta kula da abubuwa ba 'ya'ya ta basu ga sunan shantake ba ta tsayawa ta jajirce wajen al'amura masu kyau gare su makaranta bata damu ba su je da wuri su makara bata damu ba su je ko ka su je bata damu ba suna gida ko sun fita bata damu ba sun yi abin da aka ce ko ba su yi ba bata damu ba su waye abokai ko kawaye bata damu ba ha wannan wani irin rayuwa ne ko kuma shi ya zama bai da kulawa bai damu da mai faruwa a gidansa ba ita bata damu da abin da ke faruwa a gidan me suke kallo me suke saurare da wa suke mu'amala ta zo da waya waye bata ta zo da kuɗi ina ta samo yaro ya zo da takalmi ba ita ta siya ba baban shi ya siya ba waye bashi ya zo da gare-gare ko taya a ina ya samo ya zo da mota ta wasa waye bashi na waye ɗauko wannan ihimal rashin kulawan da rashin damuwa yana hana aminci da zaman lafiya a gida haka nan bata damu ba mijinta ya ji daɗi bai ji daɗi ba ya yarda da ita bai yadda da ita ba ya ta burge shi ba ta burge shi ba yana farin ciki yana bakin ciki ya ci abinci bai ci ba oho wayo ta zama sha latin ɓangaro Allah ya sauke abu na hudu da ke ainihin hana aminci da zaman lafiya a gidajen aure shine abubuwan da suke da alaka da wato abubuwan fadakarwa ko abubuwan kalle-kalle musamman ma wato dish ko kuma abubuwan sadarwa kamar waya da abubuwa na social media internet ne da ake amfani da shi wajen whatsapp ne wajen twitter ne wajen facebook ne da sauransu waɗannan suna daga cikin manya-manyan abubuwan da ke barazana ga aminci da zaman lafiya abu na shida na biyar ko shine ɗorawa kai abin da ya fi ƙarfi wato kallafa wa rai abin da ba za a iya ba ta rika nuna sai ta shiga cikin sa'o'insta sai ta shiga cikin mata iri kaza su wancan ai ba ba nima abin da suka yi zan yi wannan zai sa ta tsora mijinta abinda ba zai yi ba ta kula shi ko ta je ta ɗauko kayan wani ko ta aro kayan wasu ko ta shiga ƙariya da sauransu wanda wannan yana barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidan aure sai abu na shida ha'inci a gidan aure ha'inci ta zama ballagaza bin maza ke ko ma mata aure ne wannan yana kawo barazana ga zaman aure ko kuma tana ha'intansa ya amince mata kan abu ta ci amana ya ba ta abu je ta saida ta dauki abu ba da sa ba kuma ana da bukata a gidan je ta bada wannan yana kawo rashin aminci yana kawo rashin zaman lafiya a gidan aure haka idan shi ne ya je yana neman mata wannan yana kawo rashin aminci yana kawo rashin aminci yana kuma kawo rashin zaman lafiya sai abu na bakwai na ƙarshe saki idan haka waye gari an kasa haƙuri a gidan aure har sai an yi saki in kika rabu da mijinki kika zama dalilin rabuwanku to matsala ta auku wa za ki aura nan gaba baki sani ba ‘ya'yanki mai zai zama komansu baki sani ba kuma kina iya samun jarrabawa kun rabu ya zama kuma ba za ki haƙuri ba haka shi ma mijin idan aka yi haka saboda haka lallai ne mu sani aminci da zaman lafiya a gidan aure ni'ima ce babba kuma lallai kan waɗanda Allah azurta su da wannan sai su gode mashi muna ko roƙon Allah ta'ala ya ƙara azurta mu da aminci da zaman lafiya a gidajen aure abu na ƙarshe zan faɗi shine abin da wani yake faɗi a cikin waƙarsa don ya nuna mana mahimmancin zaman lafiya mahimmancin kwanciyar hankali mahimmancin aminci a gidan aure yake cewa idhajtama al islamu wal qutu lil fata wa kana sahihan jismuhu wa huwa fi amnin faqad malaka duniya jami'an wa hazaha wa haƙa alaihi shukuru lillahi dhil idan ya zamanto musulunci da kuma abin da za a ci suka haɗuwa mutum gashi musulmi gashi na da abin da zai ci ya zamanto kuma yana da lafiya ya zamanto yana cikin aminci yana cikin aminci da zama da kwanciyar hankali to wannan mutumin Allah ya mallaka masa duniya baki ɗaya saboda haka wajibi ne ya gode wa Allah tabaraka wata'ala saboda haka ya ku ƴan uwa sai mu gode wa Allah akan ni'imar zaman lafiya da ni'imar aminci a gidajenmu na aure wadda kuma take zaune a yanayi na rashin zaman lafiya da rashin aminci to sai ta koma ta yi nazarin waɗannan abubuwan da muka faɗi shin ina ne take da gyara domin ta gyara don a samu zaman lafiya a samu aminci a gidan da take aure Allah ta'ala ya samu dace Allah ya karba mana Allah ya mana muwafaka Allah ya kare mu da aminci da zaman lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya samu na yi don shi Allah ta'ala ya karba ayyukan da muke yi Allah ya kare mu da ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da ilimin da muke ji Allah ya sa ilimin mai zama mai amfani gare mu ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya saka wa malamanmu da alkhairi wanda ke kokarin kawo abin da zai amfane mu duniya da lahira Allah ta'ala ya saka wa mazajenmu da matayenmu da alkhairi ku mata Allah ya saka wa mazajenku da ke ba ku dama ku zo makaranta don ku ji abin da zai amfane ku ya kuma yi aiki ya zamanto ya amfanar da ainihin gidan gaba daya Allah ta'ala ya samu dace wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh So,